gasar da aka buga na neman cancantar shiga gasar ce kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda zai gudana a kasar rasha a jiya a yankin amurka kungiyar kwallon kafa ta kasar honduras ta lallasa mai da kwallo uku da biyu panama kuwa ta farmaki ne kungiyar kwallon kafa ta kasar costa rica da kwallo biyu da daya yayin da trinidad and tobago ta samu nasara akan united states of america da kwallo biyu da daya a yanzu haka dai kasashe 22 ne wayanda suka fito daga nahiyoyi daban-daban suka samu nasarar samun tikitin rashin cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 din a cikin kasashe 32 da za su fafata a gasar kasashen kuwa su ne akwai kasar ƙungiyar kwallon kafa ta kasar brazil wacce ta lashe wannan kofi sau biyar sai ƙungiyar kwallon kafa ta kasar germany wacce take rike da wannan kambun a yanzu haka akwai ƙungiyar kwallon kafa ta kasar argentina sai kasar belgium da kasar colombia cikin jerin sunayen kasashe akwai kasar costa rica da kasar ingila sai kasar egypt wanda ta fito daga yankin afirka akwai kasar faransa da kasar iceland akwai kasar iran da kasar japan sai kasar mexico sai nigeria wacce suke wakiltar kasar afirka akwai kungiyar kwallon kafa ta kasar panama sai poland da kasar portugal akwai saudi arabia da kasar serbia akwai kungiyar kwallon kafa ta kasar south korea da kasar spain da kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar uruguay a inda ake tsammanin kasashe goma nan gaba wanda za su cika jimillan kasashe 32 cif da za su fafata a gasar kamar yadda doka ta tanadar a ɗaya bangaren kuwa rahotanni na nuni da cewa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta liverpool dan kasar senegal sadio mane dan shekara 25 da haihuwa zai tafi jinyan mako shida sakamakon raunin da dan wasan ya samu a kafarsa a wasan da ƙasarsa ta senegal ta yi da takwarata ta cape verde a wasannin neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda suka yi a ranar asabar da ta gabata bakwai ga watan goma na shekara 2000 2017 inda ita kungiyar kwallon kafa ta kasar Senegal din ta bi kan da har gida ta lallasa ta kwallo biyu da nema. Dan wasan dai an canje shi na cikin mintuna na 85 da fara wasa inda ake saura minti biyar a karkara wasan sakamakon raunin da dan wasan ya samu. Don haka dan wasan ba zai samu damar fafatawa a wasan da kungiyarsa ta Liverpool za ta yi da takwararta ta Manchester United ba a ranar Asabar 14 ga watan goma na shekara 2017 a wasan Premier League na bana mako na tara haka kuma dan wasan ba zai samu damar gwabzawa a wasan da kasarsa ta Senegal za ta yi da kasar South afirka ba a gasar neman cancanta shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 a wasan rukunin da a yanzu haka dai dan wasan yana da kwallo uku ne a wasa biyar da ya fafata a kungiyar kwallon kafa ta liverpool na gasar premier league na kasar ingila haka kuma kungiyarsa ta kasar senegal ita take jan rukunin da a gasar na neman shiga cancanta na neman shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya inda take mataki na ɗaya da maki takwas a wannan rukuni na daɗin iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya ci gaba da sauraro huta lafiya.